Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Alli ke farin cikin gabatar da wannan shira Gani tare da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙar Yahaya Abubakar Karfe. To. Yana son ya sani wai hakkin wuya yana kawo matsala ne ga yaron da ba a cire masa ba? To, hakkin wuya hajiya in dai yawanci bai kamata ma a cire shi ba hajiya. Eh, bai kamata ana cire shi ba domin yawancin yaran ai bai kamata ba ana ce a kyale shi sai da in dai wani abu yake sa ko ya wani kwayan cuta ya shiga yana sa yaron zazzabi ko ya kumbure aka ce wani likita amma an ba wannan bai kamata a taɓe shi ba hajiya. a cire wannan da ake yi ashe ah, ba amfani kenan. a ba amfani hajiya. tunda ka san wasu bisa al'ada galibi da an haifi yaro kuma sai a ce bari a je a cire masa hakkin wuya. a bai kamata a rinka cire in ba dai wani lura yake faruwa ko yana sa shi zazzabi ko na abu ba bai kamata a cire shi ba. To kuma ma likita ko ma akwai lalura a sai an je gun likita in shi ya bada shawara ko kuma shi likita ma da kanshi zai sa a cire ai ko? Eh yawanci inda ya akwai lalura likita zai zai bincike in yake bincike din zai tabbatar abin da ke faruwa kamar nan kasashe ai ba a koma ta ba sai da inda yaro na da wani abu ne da ke faruwa a nan to za a duba amma ba haka ba kyale shi ake kawai. To, ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya wannan tambayar. To, Malam Ɗahiru zuka Dange ya ce cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne? eh to bai cika kyau mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kamar eh, reflux da muke kiran da turanci yadda abincin ke dawo to in ka ci abinci ka ci abinci ka kwanta to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi to in ka kwanta da ka ci zai rinka dawowa domin hmm. abincin bai so narkewa ba shi ke kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu. To ko eh. kuma ya sa ka kwarnahi ko? eh kwarnahi to duk waɗannan shi ke kawo shi yasa amma da sha'an da ake ba mutane in ka ci abinci kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta. To. Za ka iya shan ruwa da sauransu domin ba ka son abincin ya dawo. To kamata yin mutum ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta. Musamman zai kamar awa biyu ko fi kafin ya kwanta eh ya fi amfani domin akwai da wadansu za su iya cin abinci kwanta amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta to za ka so mu sa wadansu abu wadansu lalura a hanyar da abincin ke bi wadansu mutane ya kana faru haka wasu dai suna iya yi su kwana lafiya wasu kuma Wasu suna iya kwana lafiya amma yawancin kana da irin wannan wanda ake kira reflux ɗin nan in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba To, to. Eh. To, ina fatan Malam Dahiru zuka da shi da sauran masu mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana. To, sai kuma wasiƙar Aminu Abdu. To. Ya ce me yasa ne idan ya ci wai zogala sai jikinsa ya ta ƙaiƙayi, kuma idan ya sosa sai jini ya rika fita daga jikinsa. To, inda ya ci zogala jikin na ƙaiƙayi to jikinsa zogalan bai dace da jikinsa ba. ya daina kawai ya daina kawai domin akwai ɗansu abubuwa ko da yake kana son su amma in suka jikinka ba su daya jikinka ba to akwai ɗansu abubuwan da cikin dogalan da ke yawancin jikinsu bai karɓi jikinsu ba wannan turanci muna kira yana alaji kenan saboda haka shawara eh. kawai ya haƙura eh in dai abin duk abin da kace in dai yana sa jikinka su makaikai haka to ka daina su kawai in ka daina cinsa akai sa'a da sai wannan kawai warkar da kai To ina fatan Malam Aminu Abdu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana. Injiniya mai gero makeri shi kuma ya ce me ke kawo ƙaiƙayin jiki ne wannan ma ka sha bayyanawa. Eh abin da ke kawo ƙaiƙayin jiki gaba ɗaya yawanci akwai abubuwa da yawa wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi ko sabulun da muke amfani da shi ko irin abubuwan da muke kwanta a gado ko zannukan da suke kan gadon mutum ko irin su tawa da kake abu duk abin da ke taban jikinka in dai bai dace jikinka wajen sa jikinka kai kai kai a saboda haka me mutum to ya kamata yi kenan zai fara bin abubuwan nan ne ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma eh zai ɗaya ɗaya yana daina amfani da shi amma kafin ya ƙara wannan in ya ji likita akwai maganin da za a iya ba mutum ya rage kai kai amma mafi mafi kyau dai shine ka daina amfani da abubuwan to abinda ake ake sa mutane su kamar anan sai a ce to ka daina amfani da abu guda daya kaga in dai jikin naka ya daina kaikayi to in ka daina wannan sai ka yi cire su daidai da daidai. To in kamar misali eh. in sabulu ne in ka canja kaga jikin bai bari ba to wani abin ne daban. Wani abu wani abu ne daban. Sai yi ta haka har ka har ka samu wanda yake sa jikin naka kai. To likita kaga kamar misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanciya ya zai yi kenan. to dole ya canza ya sa wani irin zanin gadon daban domin waɗansu zanen gadaje ana yin su da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan. Tana yiwa abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanen gadon da shine bai karbi jikin mutum ba sai ya rika mai kaikayi ya sarrafa kansa kaikayi. Eh, eh domin waɗansu ana amfani da auduga yanzu akwai waɗansu irin abubuwa da muke nan na'urar wadda ake haradawa a yanzu nuna da su yanzu waɗansu ba auduga ba ne kawai. eh don ana haɗa da waɗansu abubuwa so sai ka duba yawanci in ka sayi zanin akwai ɗan abu da ke haɗe da zanin za ga sun rubuta inda aka yi shi me aka haɗa aka yi zanin eh to sai ka dubi waɗannan to ko kuma dai ba ka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanin gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi To Allah abin da wuya kenan. Sai eh, da wuya ji ai sai sai a hankali domin in kai wannan domin ko da kana shan magani baka canza wannan ba da da karin magani ya rugu kaikayon zai dawo. Aikin banza kenan aka. Aikin banza kenan eh hajiya. To Allah Allah ya sa a dace. Amin amin amin amin. To ga wannan mai tambayar da kanshi zai maka tambaya kana jin shi. To hajiya. Assalamu alaikum sakin azumi da ga kuna lafiya Allah ya sa haka amin. tambaya na nan zuwa ga juma ali ta filin lafiya asibiti to allah ne wani irin ciwo ne yakan sa bulbulan jini ya musamman ma mata har ya kawo rasa rayuka rasa rayuka a tsakanin su kuma don allah ne ne musabbatin hakan faruwar hakan ne ke sa hakan ne ke faruwa da wannan ciwon don na ganin shi kyautar allah almihi za ta je fitsari in ya samu mulmula nan take nan Allah ya ɗauke maka rayuwanka Allah ne ke kawo na irin ciruruka a tambayar nan na gode in yi naku da na ɗan amina da na mani ko na magana ne ka na magistrate na gode sai jima. To likita ka ji tambayar tasa? Eh na ji tambayar tasa. To me ke kawo wannan ciwon? to akwai abubuwa da yawa za sa mace jini ya rinka fita haka da yawa daga mace ta kamar ta mahaifanta to na farko akwai waɗansu waɗanda kawai waɗansu da abubuwa da suke suke kamar girma a cikin mahaifar mata wanda kamar da turanci muna kiran su waɗansu abu ne za su yi kamar waɗansu za su yi kamar gyaɗa waɗansu za su yi ƙanana ƙanana haka waɗansu kuma suna fin girman gyaɗa ma to su waɗannan wani lokaci domin in suna ciki ɗin su ɗan sai su sai mace ta jini in kuma ba a san tana yi ba yana iya halakar da ita waɗansu kuma matan akwai waɗansu mata za su yi ciki yadda cikin yadda ɗan ke sauka bai in ta samu juna biyu abin bai faruwa a cikin mahaifar yakan samu a shi gefen mahaifar ne to in wanne ya faru zai ta kirba to sai sa wurin kuma rinka jini ya rinka jini da yawa to in ba a je an gyara wannan ba shi kuma wannan yana iya halaka mace akwai waɗansu waɗanda suna da wani irin ciwo kin san akwai wani irin ciwo da ake kiran shi mafiliya in ba a tabbatar tana mace na da shi ba wanda wani jini ya faru bai iya tsayawa 头。 to shi wannan shi kuma in ya faru in ba dai kuma ba an tabbatar ba ne ba mata kaɗai ba kuma na iya samun irin wannan wannan shi ba na iya faruwa sai mace ta jini sai kuma kuma in kwana yi to kuma Allah ya sa abin nan yana faruwa to kuma akwai su masu kamar irin ciwon da ake na na kamar taro irin abin da ke makongoro da ke gyara yanda jikin zafi mutum da sauransu waɗansu mutanen kuma in dai wannan baya aiki yanda ya kamace taro din to yakan sa su rinka jini da yawa haka shi ma an ba a tabbatar ba yana iya halakar da su akwai kuma waɗansu masu irin sankarar mahaifa to duk wannan shi yana kawo jito duk abubuwan nan kuma akwai waɗansu mata wanda suke suke kin san kamar musamman a irin kasashen nan ko waɗansu kasashen duniya din akwai waɗanda suke irin suke sa wani akwai wani abu da ake kira da turanci IUD to wato irin abin da ake sa a cikin mahaifa wanda ke hana ah, mace ta yi ciki wato irin na kamar ah, maganin hana daukan ciki din na eh, tsara iyali to akwai wani abu na'ura ne da ake sawa lokaci a cikin mahaifar to wani lokaci wannan abin yakan sa mace ta rinka jini da an ba a tabbatar da abin da ke faruwa ko da ke mun ba mu amfani da su a kasashen mu da to wannan ba tabbatar ko ba a yi sauri ba yana iya halakar da matan ita to duk waɗannan kawo jinin eh to kamar ne mace na jini eh. yana faruwa in dai ta tana ganin jini ba lokacin haila ɗinta ba ko ran take ganin al'ada to ya kamata a yi sauri a kai ta wurin likita To likita ka san shi wannan mutumin ya yi cewa abin kamar ya faru a gabansa ne mace kawai ta shiga bayan gida sai kawai jinin ya tsinke mata sai ta mutu take. Eh, Haka na iya faruwa? Eh, yana iya faruwa in dai jinin ya fito musamman irin waɗansu ciwuka in jinin ya fito ba zai tsaya ba sai kawai ta zuwa. To. Eh, to a kun kuma sun sai sa'a za ga abin na sai rinka ita za ga tana kamar tana ganin haila ne na kamar wata ɗaya. Amma kuma ba hailan ba ne. Kuma ba hailan ba ne. To akwai abin da za a iya yi ma mace in ta je asibiti? eh to in ta je asibiti za a iya bincike a ga me ke kawo wannan jini din eh to wani lokaci sai an tabbatar da abin da ke kawo da yawanci sai an yi bincike za a yi binciken mahaifar a tabbatar me ke kawo wannan In da aka tabbatar da abin da yake kawowa ne to ana iya warkar da shi a yi to shawara dai kawai da mace ta ga irin haka kuma ko da yake ka ce ba mata kaɗai ba ma har maza hakan na samun su ko eh shi hemophilia din yana iya samun maza shi ma waɗansu ana iya haifan su akwai wani abu ne da ke sa kin san muka kamar mutum ya ji ciwo ko ya dan samu dan yanka eh, eh. to in jini ya so akwai wani abu da ke Allah ya halicce mu da shi to sai jini ya daskare To akwai kuma waɗansu mutane waɗanda wannan abin da ke sa jini daskira ba su da. Kwata-kwata Allah bai yi su da shi ba. Allah bai yi su da shi ba. Saboda haka in suka yanke sai kawai jini ya ta kawai Sai dai kuma ikon Allah sai dai kuma an zo an tsare jinin ko kuma an ba su wani maganin zai tsaye da jinin in ba haka ba kawai sai su jinin duk sai tsiyaye daga cikin su. Subhanallah. Eh wannan yana iya faruwa shi ma. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu. sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jummai mai ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke a huta lafiya. Babu mai hoji da ke babu mai hoji a san ce duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na ta wani mai jirgi lafiya uwa jiki babu mai hoji da ke a san da ce duniya ana ta wani kare a ana